Thank you. daga nan Tehran sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahman rahim masu sauraro kun kamo radio hausa daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran to abuwan zamu gabatar muku da yadda allah a cikin shirin namu nan lokaci da ne mustapha adam zan kasance tare da ku su ne labarin duniya da dume su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru shirin nan na kokun san sai kuma shirin musamman na watan ramadan mai alfarma sannan muryoyin masu saurare da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan ɗaya bayan ɗaya. Labarin duniya da farko ga kanunsu. Wanda ya jagoranci sallar Juma'a Jiran ya ci tattaunawa da Amurka kaskanci ne. falasinawa dubu casa'in sun halarci sallar juma'a a masallacin kudus a najeriya hukumar efc ta yi wa tsohuwar ministan harkokin mata tambayoyi to yanzu sai a gya zama domin ajiye cikakkun labarin wanda ya jagoranci sallar juma'a nan tehran ayatollah khatami ya ce tattaunawa da amurka kaskanci ne limamin na Juma juma'a birnin tehran ya ce tattaunawa da amurka kaskanci ne gashi kuwa al'umma iran tana da tunani da ƙida irin ta ashura ba ta karɓar kaskanci limamin na tehran ya ishara da yadda duniya ta ga yadda donald trump na amurka ya wulakanta shugaban ƙasar ukraine don haka ya kamata duk masu dogaro da amurka su kwana da sanin cewa haka makomarsu za ta kasance domin haka halayyar girman kai take. hakanan kuma limamin na tehran ya ce tare da cewa jagoran juyin juhal musulunci na iran ya sha da cewa babu aiki da tunani a cikin buɗe tattara da amurka kuma ba abu ne na girma ba sai dai kuma da akwai waɗanda ba su nuna wato ba su nuna gamsuwa akan haka to amma yanzu da suka ga abin da ya faru da shugaban ƙasar ukraine sun amince da cewa tattara da amurka ba abu ne da ya dace da mutuncin al'umma iran ba dangane da barazanar kasashen amurka faransa birtaniya da jamus akan aiki da kudiri mai lamba ta 2231 kan iran limamin na tehran ya ce tun a tsawon shekaru 45 da suka gabata waɗannan ƙasashen suke maimaita magana ɗaya don haka babu wani alfanu da za su samu ayatollah khatami ya kuma ce idan kuma waɗannan ƙasashen ba su daina irin wannan barazana ga iran ba to al'umma iran din za ta yi su. da limamin ya taɓo furicin ministan harkokin wajen turkiya akan iran ayatollah khatami ya ce alaƙa iran da makwabtanta ta ginu ne akan kyakkyawar makwabtaka kuma iran din ba ta da niyyar yin faɗa da makwabtanta wannan shine abin da yake kunshi a cikin tsarin mulkin iran ayatollah khatami ya kuma ce siyasar turkiya a cikin wannan yanki tana cin karo da kyakkyawan makwabtaka kuma ya kamata 'yan siyasar turkiyan su fahimci cewa furucin da suke yi akan iran zai cutar da su yahudawa 800 sun kutsa cikin ƙasar labanan a yau juma'a kafin watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ambaci cewa a yau juma'a yahudawa 800 sun kutsa cikin iyakar labanan zuwa kabarin wani malamin yahudawa rabi ashi su kuwa isa ne a ƙarƙashin rakiya da kariyar sojojin mamayan majiyar 'yan sahaniyar ta ce kabarin malamin yahudawan dai yana a cikin iyakar labanan ne da ke kallon matsugunan 'yan sharawari zaura na mirgiliot a cikin makonni kaɗan da suka gabata ma da yahudawan 'yan sharawari zauna sun rika ƙetara iyaka daga falastinu da ke ƙarƙashin mamaya zuwa labanan sai dai na yau juma'a ne mafi girman adadin yahudawan da suka ƙetare iyaka ya zuwa yanzu dai babu wata sanarwa da ta fito daga sojojin labanan ko gwamnati akan abin da ya faru amma a jiya alhamis dai rundunar sojan ƙasar ta labanan ta fitar da sanarwa da a ciki ta bayyana cewa duk da cewa da akwai tsagaita wutar yaƙi amma isra'ila tana ci gaba da keta hurumin ƙasar labanan ta ƙasa ruwa da kuma ta sama sanarwar ta kuma ce Abin da isra'ilan take yi barazana ce ga zaman lafiya a cikin labanan da kuma wannan yanki hakanan kuma rundunar sojojin ƙasar ta labanan ta bayyana cewa sojojin na mamaya sun ci gaba da kai wa mutane hare-hare a garuruwan kudancin labanan da kuma yankin bika a cikin wannan halin mutanen kudancin ƙasar ta labanan suna ci gaba da komawa garuruwansu duk da cewa suna fuskantar hatsarin kai musu wato duk suna fuskanta hatsarin kai musu har-hare daga sojojin mamaya tun daga ranar 26 ga watan nuwamba ne dai aka tsagaita wutar yaƙi a tsakanin labanin da haramtaccen ƙasar isra'ila bisa cewa za ta janye daga wuraren da ta teku a cikin labanin cikin kwanaki 60 sai dai kuma hakan ba ta faru ba ƙungiyar hezbollah ta sha yin kira ga gwamnati da ta yi amfani da hanyoyin diflomasiya domin tilastawa 'yan mamayar janyewa kafin a shiga wata magana ta daban. To kuna jin waɗannan labarun ne kai tsaye daga nan Radio Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Falasɗinawa dubu casa'in ne suka yi sallar Juma'a ta farko wato a cikin watan Ramadan a masallacin Kudus. A yau Juma'a farko ta watan Ramadan mai alfarma an kiyasta cewa adadin falasɗinawa da suka halarci sallar Juma'a a masallacin Kudus sun kai dubu wato cas'in duk da cewa sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila sun hana wasu falasɗinawan masu yawa isa masallacin 'yan sandan sahiyoniya sun rufe dukkanin hanyoyin da suke isa cikin masallacin domin bincika takardun masu wucewa saboda su hana samari da matasa majiya ƙarfi shiga cikin masallacin a najeriya hukumar nan ta efcc ta yi wa tsohuwar ministan harkokin mata tambayoyi hukumar da take yaƙi da yi wa tattalin arzikin ƙasar ta najeriya wani ƙasa ta yi wa tsohuwar ministan harkokin mata uju kennedy tambayoyi masu alaƙa da zargin da ake mata a kan aikata ba daidai ba da kuma karkatar da wasu kuɗaɗe da sun kai naira miliyan 138.4 a ƙarƙashin kasafin kuɗin ma'aikatar tata a shekara ta 2023 da safiyar jiya alhamis ma dai misalin karfe 11 na safe tsohuwar ministar ta isa babbar shalkwatar hukumar ta efcc da ke birnin abuja inda ta amsa tambayoyin da aka yi mata majiyar hukumar ta efcc ta ce da akwai wasu kuɗaɗe da aka bai wa ma'aikata ƙarƙashin shirin na p case amma sai aka karkatar da su zuwa asusun tsohuwar minista na ƙashin kanta uji tana cikin ministocin da shugaban kasa bola tinubu ya sallama daga aiki a watan oktoba na shekara ta dubu biyu da da ashirin hudu to ƙarshen labarin duniyar kenan ma sauraro bayan da gama jin labarin duniya sai kuma a zama domin a ji shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da wato sharhin bayan labaru ko kun san sai shirin nan na ramadan mai alfarma wato shiri na musamman da muke kawo muku a cikin wannan ranaku sannan a karkare da muryoyin masu sauraro da zai zama shine shirinmu na karshe da fatan za ku saurara kuma da haka muke bankwana kwana da ku. To sharhin namu a yau zai yi dubi ne a game da wasu daga cikin jawaban da shugabannin kasashen larabawa suka yi a taron alkahira game da makomar Gaza. Shugabanni da manyan jami'ai da suka taru a alkahira babban birnin kasar Masar sun yi jawabi iri daban-daban game da makomar zirin Gaza. wanda ke fuskantar barazanar Trump na kwace shi da ma tilasta tilastawa Falastinawa mazauna yankin ƙaura zuwa kasashen Jordan da kuma Masar. shugaban kasar masar abdul fattah al-sisi mai karbar taron ya ce shirin kasarsa zai tabbatar da cewa falastinawa a gaza sun ci gaba da kasancewa a kasar su kuma falastinawa masu fasaha su tafiyar da yankin sarki hamid bin isa al-halifa ya ce bahrain ta ki amincewa duk wani yunkuri na kafa matsugunan da ba sa bisa doka ko kuma tilastawa al'ummar falastinu mai shugaban majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa tsarin siyasa wanda ya kafa harsashen farfado da gaza ana buƙatar samar da zaman lafiya mai ɗorewa yana mai ƙarawa da cewa yankin dole ne ya kasance wani muhimmin bangare na ƙasar palestine mai cin gashin kanta kuma ba tare da tilastawa jama'ar ta miƙa wuya ba sarki abdullah na biyu ya bayyana matakin da ƙasar jordan ta ɗauka na ƙin amincewa da tilastawa palestinawa barin gaza da kuma goyon bayan shirin sake gina yankin shugaban hukumar palestinu mahmud abbas ya ce a shirye yake ya gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki idan yanayi ya ba da dama bayan da ya maraba da shirin gaza na masar shugaban palestinawan ya ce kiran da aka yi na kaurar da al'ummar gaza daga kasar su an yi watsi da shi sosai muna godiya ga dukkan kasashen larabawa da na turai waɗanda suka ɗauki matakin kuma suka yi watsi da wannan kira na rashin gaskiya in shi shi yayin da yake magana a taron ƙungiyar kasashen larabawa da ke da nufin yin tar da shawarar trump game da gaza abbas ya ƙara da cewa muna kuma nan da takin amincewa da ayyukan isra'ila na mamaya a yammacin gabar kogin jordan da birnin kudus da nufin kawo cikas ga samar da kasashe biyu da kuma batun palestino in shi abbas ya ce hukumar palestinawa ta pa wacce yake shugabanta ta yaba da shirin larabawa da masar na sake gina gaza abbas ya karar cewa muna kira ga trump da ya goyi bayan kokarin sake gina waɗannan sansanonin sama da palestinawa dubu arba'in ne aka tilastawa gudun hijira a cikin watanni da suka gabata wanda shine gudun hijira mafi girma a yammacin kogin jordan cikin shekaru da dama in ji guterres Ƙungiyar gugumar Falastinawa ta Hamas a nata bangare ta yi maraba da shirin sake gina Gaza na Masar da aka amince da shi a taron gaggawa na kasashen Larabawa da aka yi a birnin Alkahira. Hamas ta bayyana a cikin wata sanarwa cewa taron na birnin Alkahira ya nuna wani muhimmin mataki na daidaita alaka tsakanin Larabawa da Musulmi da Falastinu musamman a ci gaba da hare-haren da Isra'ila ke ci gaba da yi a zirin Gaza da yammacin kogin Jordan da kuma Alkudus. ƙungiyar ta yaba wa shugabannin kasashen larabawa da suka yi watsi da yankun raba falastinawa da ƙasarsu tana mai danganta shi da sako mai cike da tarihi hamas ta yi marhaban da kiran tana mai bayyana shi a matsayin tsari mai inganci don mai da isra'ila saniyar ware tare da matsa mata lamba ta bi dokokin ƙasa da ƙasa Hamas ta jaddada bukatar aiwatar da shirin sake gina yankin da tabbatar da isar kayan agaji cikin gaggawa da kuma yin aiki don tabbatar da tsagaita buɗe wuta da kuma tabbatar da an bi sharuɗan da aka cimma a taron da suka gudanar da shugabannin kasashen larabawa suka amince da shirin sake gina gaza wanda ya tabbatar da kin amincewa da dokar da korar falastinawa daga ƙasar su a ƙarshen kowane irin yanayi taron dai na da nasaba ne da shawarar da shugaban amurka donald trump ya bayar na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa barin zirin su koma jordan da kuma masar Trump ya bayyana shirin ne yayin wani taron manema labarai a fadar White House a farkon watan Fabrairu tare da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya ziyarci Amurka. A kwanan baya ma Masar ta yi watsi da shawarar da jagoran 'yan adawar Isra'ila Yair Lapid ya gabatar na cewa Alkahira maimakon ƙungiyar gwamnatin Falastinawa ta Hamas ta karbi ragamar zirin Gaza na wucin gadi tana mai danganta irin waɗannan tsare-tsare da cewa ba za a amince da su ba kamfanin lantin labarai na mena ya nakalto kakakin ma'aikatar harkokin wajen masar tamin halif yana cewa duk wani ra'ayi ko shawarwari da suka saba wa matsayar masar da larabawa akan gaza an yi watsi da su kuma ba za a amince da su ba kakakin ya nanata kiran da masar ta yi na janyewar isra'ila daga yankunan falastinawa da ta mamaye da kuma goyon bayanta ga kafa kasar falastinu mai cin gashin kanta Mr. Halaf ya jaddada dangantaka tarihi tsakanin Gaza, yammacin gabar kogin Jordan da ta mamaye da kuma gabashin Alkudus, yana mai cewa suna wakiltar yankin kasar Palestine mai cin gashin kanta, kuma dole ne su kasance ƙarshen cikakken ikon mallakar Palestinawa da gudanar da mulki. A makon da ya gabata ne dai yar Lapid na Isra'ila ya gabatar da wani shiri na Gaza bayan kawo ƙarshen yakin. a karkashin shirin nasa yana cewa masar za ta karbi ragamar tafiyar da yankin da zarar an kammala yarjejeniyar ta buɗe wuta mafita ita ce masar za ta ɗauki nauyin gudanar da zirin gaza na tsawon shekaru takwas tare da zaɓin tsawai shi zuwa shekaru sha biyar kamar da ya shaida wa ƙungiyar hawkish foundation for defense and democracy of democracy fdd a washington kasashen duniya da dama dai sun yi fatali da shawarar da trump ya gabatar kan gaza kasashen iran da kuma saudiya sun tattauna kan halin da ake ciki a yankin da ma batun taron kungiyar kasashen musulmi ta oic da za a yi cikin kwanaki masu zuwa a jadda tattaunawar ta wakane ne ta wayar tarho tsakanin ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan da abbas arrakci ministan harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran a yayin ganawar bangarorin biyu sun yi nazari kan halin da ake ciki a yankin tare da tattauna taron ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar oic da za a yi a jadda dama a kwanan baya bangarorin sun tattauna kan shirin shugaban amurka donald trump na kwace zirin gaza da ma tilastawa falastinawa kaura daga yankin zuwa masar da kuma jordan shirin da dukkan kasashen suka yi fatale da shi arakci ya la'anci shirin na amurka da 'yan sahayoniya na tilastawa al'ummar gaza kuma wasu kasashe a matsayin ci gaba da shirin 'yan mulkin mallaka na shafe palestino yana mai jaddada buƙatar ɗaukar ƙwararren matakai na kasashen duniya don tunkarar wannan makirci ya kuma yi kira ga al'ummar musulmi da sauran al'ummomin duniya baki ɗaya da su ɗauki matakin gaggawa a kan lamarin. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau juma'a bakwai ga watan maris na shekara ta 2025 wanda ya daidai da bakwai ga watan ramadan na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 89 da suka gabata a rana irin ta yau bakwai ga watan maris din shekara ta 1936 a karan farko da sojojin jamus suka mame yankin renani bayan yakin duniya na ɗaya da aka kuma sojojin jamus na nazi gargashin jagorancin adolf hitler sun karya jejeniyar basiles da lucano sannan kuma suka shiga yankin renani wanda aka kwashe tsawon lokaci ana jayayya akan mallakarsa tsakanin jamus da faransa bisa da jejeniyar basiles da kuma lucano an ayyana yankin a matsayin yankin kan iyaka wanda ba a fayyace mallakarsa ga kowane ɗaya daga cikin kasashen biyu ba amma dukkaninsu dai suna tarayya a cikinsa amma sojin jamus sun mame yankin a wannan rana tare da kakkaɓe hannun faransa daga duk wani iko na mallaka a kansa masu saurare ko kun san cewa shekaru 59 da suka gabata a rana irin ta yau goma sha tara ga watan maris ɗin shekara ta alif tara da sittin da biyar sarki faruk kambararren sarkin kasar masar ya rasu an haifi sarki faruk a shekara ta alif tara da ashirin sannan kuma an haife shi ne a lokacin da mahaifinsa ahmad fu'ad pasha yake sarauta a kasar masar da sunan fu'ad na ɗaya a wancan lokacin gwamnatin masar tana karkashin mulkin mallaka na turan birtaniya faruk ya gaji mahaifinsa yana da shekaru goma sha shida a duniya bayan rasuwar mahaifinsa shekara ta alif ɗaya tara talatin da shida amma saboda bai kai shekaru na shari'a ba sai aka dinka ragamin mulki na kasar masar ga majalisar wakilai ta sarakuna a farkon yakin duniya na biyu da kuma shigar ɗimbin sojojin 'yan mulkin mallaka a arewacin afirka masar ta zama ɗaya daga cikin sansanoni na ƙawancen ƙasashen waje musamman ma dai birtaniya an tilasta wa sarki faruk ya amince da tayan birtaniya na zama firaminista na ɗaya daga cikin abokan hamayarsa amma faruk ya sake samun isasshen iko a shekara ta 1944 kuma bayan kafa gwamnatin sahiyuniya tare da wasu ƙasashen larabawa sun shiga yaƙi da sojojin yahudawan sahiyuniya yaƙin dai ya ƙara yin shan kashin misrawa daga lokacin ne kuma al'ummar ƙasar masar suka fara juya masa baya da kuma nuna rashin gamsuwarsu da mulkin sarki faruk wannan rashin nasara ya zama musababin faduwar sa game da wasu halaye waɗanda suka bayyana daga jami'an gwamnatin sa na cin hanci da rashawa wanda kuma suka haɗu suka zama hanyoyin da suka share fagen juyin mulki wanda janar najib kuma janar jamal abdul nasir suka yi ba tare da zubar da jini a kasar ta masar ba bayan wannan juyin mulki an tilasta wa faruk yan murabus ranar 26 ga watan yuli na shekara ta 1952 tun da farko dai shugabannin jin mulkin sun naɗa faruk ahmad fuad a matsayin faruk na biyu amma bayan shilanta jamhuriya a masar a ranar goma sha takwas ga watan yuni shekara ta uku aka kori faruk da iyalansa baki ɗaya daga masar inda aka tura su gudun hijira zuwa ƙasar italiya faruk ya rasu a ranar goma sha takwas ga watan maris ɗin shekara ta 1965 yana da shekaru biyar a duniya a birnin rome na ƙasar italiya masu saurare ko kun san cewa shekaru 983 da sa gabata a rana irin ta yau hamza bin abdulaziz delani wanda aka fi sanin sa da salar delani malamin shari'a a karni na biyar bayan hijira ya rasu a birnin tabriz wani gari wanda yake arewa maso yammacin kasar iran shi dan kabilar tabristan ne a arewacin kasar ta iran kuma lakabinsa ya fi shahara da abu ali ana ɗaukar salar a matsayin shahararren ɗalibin shehul mufid da kuma sayyid murtaza alamul huda ya rubuce rubuce masu tarin yawa a lokacin rayuwarsa mafi shahara da gaske littafin da ya rubuta dai shine almarasamul alawiyya wal ahkamun nabawiyya wanda aka buga shi tare da wasu littafai guda goma da sunan jawami'ul faqih daga cikin sauran ayyukansa akwai littafin nan na albawab wal fusul da kuma littafin at-taqrib waɗanda dukkaninsu ya rubuta su ne a bangaren hukunce-hukunce na shari'a masu saurare ko kun cewa shekaru 751 da suka gabata rana irin ta yau bakwai ga watan maris na shekara ta 1274 masanin falsafa ɗan ƙasar italiya thomas aquinas ya rasu an haife shi a naples shekara ta 1225 kuma ya karatu mai zurfi a bangaren ilimin addini aquinas ya karanci ilimin falsafa a jami'ar naples wannan masani ɗan ƙasar italiya ya fitar da tasa mahangar a bangaren ilimin falsafa inda ya tafi a kan cewa abu mafi girma a cikin mafarin samuwar ɗan adam da kuma farin cikinsa shine tafiya zuwa ga kamala ta ubangiji kamar aristotle ya gazgata cewa akwai wani ƙarfi a cikin kowane mutum wanda zai kai shi zuwa ga kamala ta ruhi aquinas ya yi imanin cewa ilimin ruhi da tunani ba saba wa juna da ilimin kimiyya ba domin kowa dukkaninsu ilimomin guda biyu suna neman gaskiya ne da abin da yake daidai wannan imani na aquinas da kuma imaninsa da fifikon hankali ya ba da gudunmawa matuƙa wajen yaɗuwar kimiyya tunanin aquinas shine falsafar da ta yaɗu kuma take da rinjaye a makarantun addini da kuma na kimiyya a turai tsawon ƙarni hudu a jere kuma har yanzu ana mutunta mahangarsa a tsakanin masana addini da falsafa na ɗariƙar katolika a'uzu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad wa ala ahli baitihi na tahirin jama'a ma saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin shiri na musamman domin ranakun wata Ramadana mai alfarma inda a wannan rana za mu yi bayani kan hukunce-hukuncen sharuɗan wajabcin azumi da ingancinsa kamar haka. Mutumin da asalinsa ba musulmi ba ne sai ya musulunta, to ba zai yi ramakon azumin ramalanin shekarun da so gabata ba kafin ya musulunta. Musulmin da ya ridda wato ya fice daga addinin musulunci, sannan ya tuba ya sake dawowa cikin musulunci, to wajibi ne a kansa. ya yi ramukon dukkanin azumin watan Ramalana da bai yi su ba a lokacin da ya yi ridda, kuma ba bambanci mutum asalinsa musulmi ne, wato wanda aka haife shi a musulunci, ko kuma asalinsa ba musulmi ba ne musulunta ya yi, sai kuma ya sake komawa kafirci, wato ya bar addinin musulunci. To dukkaninsu wajibi ne su yi ramakon azumin watan Ramalana da ya shige su. a lokacin da suka yi ridda suka bar addinin musulunci idan mutum ya musulunta da rana to ba wajibi ba ne a kansa ya yi azumin wannan ranar ta hanyar jaddada niyya kafin rana ta gota daga sararin samaniya wato kafin shigar lokacin sallan azahar kuma babu ramukon azumin wannan ranar a kansa bayan watan ramalana idan musulmi ya yi ridda wato ya fice daga addinin musulunci sai kuma ya tuba ya sake dawowa musuluncin to azumin wannan ranar bai inganta ba gare shi, amma wasu malamai sun bayyana cewa itiyaɗi ne wajibi idan tun da alfijir ya fito bai aikata abin da ke ɓata azumi ba, ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, ya yi azuminta. Idan azumin watan Ramulana ya shige mutum a lokacin da yake fama da cutar hauka, to bayan warkewarsa ba zai yi ramakon azumin da suka shige shi ba a halin hauka. mutumin da cutar hauka ta bijiro masa na ɗan wani lokaci a watan Ramalana, dangane da hukuncin azuminsa a wannan ranar akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa idan mutum yana cikin hankalinsa sai hauka da take tafiya ta dawo ta bijiro masa na wani lokaci a halin azumi, to azumin wannan ranar ya ɓaci. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa ne idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo sai ya wayi gari cikin hankalinsa yana azumi sai kuma haukar ta bijiro masa na wani lokaci sannan ta tafi to zai ci gaba da yin azuminsa na wannan ranar kuma azuminsa ya inganta idan mutum yana fama da cutar hauka da take tafiya ta dawo sai ta bijiro masa cikin dare a watan ramalana kuma ya dawo cikin hankalinsa kafin fitowar alfijir to wajibi ne ya yi azumin washe gari. Idan mutum yana fama da cutar hauka na tsawon lokaci, sai ya warke daga haukan bayan fitowar alfijir, to ba zai azumin wannan ranar ba, kuma babu ramakon azumin wannan ranar a kansa bayan watan Ramalana. Idan mutum ya riga ya ɗaura niyyar yin azumin washe gari, sai ya suma kafin fitowar alfijir ko bayan fitowarsa, to idan ya farfaɗo da rana, wasu malamai sun bayyana cewa zai ci gaba da yin azumin wannan ranar kuma azuminsa ya inganta wasu malaman kuma sun bayyana cewa idan bai ci gaba da gudanar da azumin wannan ranar ba bayan farfadowarsa to zai yi ramakon azumin wannan ranar bayan watan ramalana idan mutum ya suma a cikin dare kafin ɗaura niyyar yin azumin washe gari kuma bai farfado ba sai bayan fitowar alfijir to ba zai yi azumin wannan ranar ba kuma babu ramakon azumi a kansa bayan watan Ramalana, mutumin da ya wayi gari cikin maye a watan Ramalana, idan kafin hankalinsa ya gushe a cikin dare ya riga ya kulla niyyar yin azumin washe gari, to duk lokacin da ya dawo cikin hankalinsa zai ci gaba da yin azumin wannan ranar, sannan bayan watan Ramalana ya rama ko bisa itiyaɗi wajibi. Mutumin da ya niyyar yin azumin washe gari cikin dare, amma tun da ya kwanta bacci bai farka ba, sai bayan da rana ta faɗi. azuminsa na wannan ranar ya inganta, amma idan mutum ya kwanta bacci cikin dare ba tare da ya yi niyyar azumin washe gari ba, saboda mantuwa ko kuma ba shi da masaniyar cewa an ga watan Ramalana, bai kuma farka ba sai bayan da rana ta riga ta gota daga tsakiyar sararin samaniya, wato bayan lokacin sallan azahar ya shiga, to lokacin jaddada niyyar azumin wannan ranar ya wuce, wajibi ne ya riƙe baki har zuwa faɗuwar rana. sannan bayan watan Ramalana ya yi ramakon azumin wannan ranar. Idan mutum yana da tabbacin yin azumi zai cutar da shi, ko kuma yana tsoron yin azumin zai cutar da lafiyarsa, amma kuma duk da haka ya yi azumin, to idan har azumin da ya yi ya cutar da lafiyarsa, to azuminsa ya ɓaci. Idan kuma azumin bai cutar da shi ba, to idan ya yi azumin ne domin neman yardan Allah, saboda kwaɗayin yi masa biyayya. ba saboda taurin kai da ƙetare dokokin Ubangiji ba, kuma cutuwar da yake da tabbacinta ko tsoronta sakamakon yin azumi ba ta kai matakin da haramun ne mutum ya tunkare ta ba, to wasu malamai sun bayyana cewa azuminsa da ya yi ya inganta, amma idan kuma cutuwa ce da haramun ne mutum ya wurga kansa ciki, to azuminsa da ya yi ɓatacce ne kuma ya saɓa wa umarnin Allah. idan mutum yana da tabbacin yin azumi ba zai cutar da shi ba don haka ya azuminsa sai kuma ya cutu to azuminsa ya inganta amma idan mutum yana tsammanin yin azumi ba zai cutar da lafiyarsa ba don haka ya azumin bayan shan ruwa kuma sai ya bayyana masa cewa azumin da ya yi ya cutar da lafiyarsa a nan wasu malamai sun bayyana cewa azumin wannan ranar bai inganta ba idan mutum ba shi da lafiya sai ya warke bayan gotawar rana daga tsakiyar sararin samaniya wato bayan shigar lokacin sallan azahar kuma tun da alfijir ya fito bai aikata wani abin da ke bata azumi ba to ba wajibi ba ne sai ya yi azumin watan ramalana na wannan ranar kuma ko ya yi azuminsa bai inganta ba amma idan mutum ya warke daga rashin lafiya kafin shigar lokacin sallan azahar kuma tun da alfijir ya fito bai aikata wani abin da ke bata azumi ba Dangane da hukuncin da ya hau kansa akwai maganganun malamai kamar haka. Na farko, wasu malamai sun bayyana cewa yin azumin wannan ranar ba wajibi ba ne a kansa, kuma ko ya yi azumin bai inganta ba. Na biyu, wasu malaman sun bayyana cewa wajibi ne a kansa ya ɗaura niyyar yin azumin wannan ranar, kuma azuminsa ya inganta. Mutumin da azumi ya raunana shi, bai halatta ya sha ruwa ba, sai dai idan raunanar ta kai ga matakin da ba a saba ganin irinta a al'ada ba, to a nan ya halatta mutum ya sha ruwa. Idan mutum yana azumi, yakan raunana da take kai ga baya iya gudanar da aikin da ta hanyarsa ne yake cin abinci, kuma babu wata hanyar samun abinci ta daban sai wannan aikin. To ya halatta ya bar yin azumin wannan ranar da ya zame dole ya je aiki domin neman abincin da zai ci. Bayan wata Ramalana ya ramakon azumin da bai yi su ba. matafiyan da yake da masaniyar idan tafiya ta kai a yi mata ƙasaru dole ne a bar yin azumi matuƙar tafiyar kafin gotawar rana ce daga sararin samaniya wato kafin shigar lokacin sallan azahar amma sai ya mance ya yi azumi a tafiyar da dole ne a sha ruwa to azuminsa bai inganta ba ko da kuwa bai tuna ba sai bayan da rana ta faɗi wato bayan an sha ruwa idan matafiyi da yake tafiya da ta waje ba a rage sallah ya yi azumi domin bai san wajibi ne ya sha ruwa ba, to azumin da ya yi a halin tafiyar ya inganta, amma idan a lokacin da yake azumin an fahimtar da shi hukuncin shari'a cewa matafiyi da yake tafiyar da ta kai a rage sallah baya azumi, amma duk da haka ya ci gaba da yin azumin da yake yi, to wannan azumin bai inganta ba. Mutumin da ya fita tafiya da dole ne a sha ruwa, amma sai ya fara shan ruwa tun kafin ya fita zuwa bayan gari, wajen da ake kira da haddun tarahus ko kuma tun daga gida ya fara shan ruwa, to a nan zai ramakon azumin wannan ranar tare da yin kafara bisa itiyaɗi wajibi. Ya halatta mutum ya tsiri yin tafiya da take wajibi ne a sha ruwa, domin kada ya azumin watan Ramalana, ko da domin gujewa azumi ne. sai dai hakan abinki ne wato makaruhi yanzu kuma ga addu'ar rana ta shida a watan ramalana mai alfarma تخذلني فيه لتأرذ معصيتي ولا تضرب لي بسياط نغمتي وزحزهني في خطئ بمن لشام وأيادي يا منتهام رغبة الراغبين يا الله kada ka kama ni a cikinsa saboda wuce gona da iri cikin saɓonka kuma kada ka buge ni da bulaliyar azabarka ka nisantar da ni daga abin da zai kai ni ga fushinka don tausayarka da kuma ƙarfinka ya gayan masu tsammani daga ƙarshe nake muku fatan allah ya karɓi ayyukanmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka agadis ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin. To kamar yadda muka riga muka labarta muku, Majalisar Koli kan harkokin shari'ar Musulunci a Najeriya ta ba da shawarar a samar da dokoki da za su tantance masu wa'azi, shawarar da ke zuwa a gabanin fara azumtar watan ramadana mai alfarma koya kuka ji da wannan matakin wannan shine muru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Salisu Yahaya ɗan Nijar daga Fati Kwarar Tattare Nijeriya. eto eh wannan majalisar kolin ganin wata wadda take karkashin sarkin musulmi sa'adu abubakar da suke magana a tantance ganin wata gaskiya ne a fidda wanda za su tantance ganin wata kuma da wanda za su ware su wane ne za su yi wannan abu ne mai kyau kuma muna fatan alheri muna fatan kuma allah ya kawo mana wannan wata na azumi lafiya kuma allah ya sa mu yi azumi lafiya kuma Allah ya karbe ba duk mu kuma ya kasance wannan shine sanadiyar shiga aljanna dukkan al'ummar musulmai mai magana salisu ya haya da niger daga fati ke san kwarar tare nigeria rediyo na jamhuriyar musulunci ta iran muna yi muku fata na alheri sashen hausa na gidan radio jamhuriyar musulunci ta iran mai magana samu suke dan mutane mace burin jamhuriyar hassan barka ina muku fata da watan ka shilaya laya a wannan maru'i da ka'aza na hukuma eh, majalisar musulunci ta najeriya ta eh, ba da shawara don a tantance masu wa'azi gabanin azumin watan ramadan ya kama wannan ta yi daidai saboda alhamdulillahi a kokarin tacewa a san wa za a yi wa'azi sannan kuma menene babban wa'azin da a cikin wa'azi wurin aika sakonni ne duk malamin da ilimin shi bai cika ba duk malamin da ke da neta da hankali ya kamata a ɗauki mataki gare shi ko na ina haka muna fata mu na Nijar mu ma a ce an ɗauki mataki ga duk malamin da zai wa'azi ya tsaya Allah ya ce annabi ya ce wani abu ya daidai kuma sannan yan uwa musulmi a kula da ganin wata da wannan tantancewa da aka ce za a yi wa ya kamata ya wa'azi wannan ya yi daidai muna goyon baya kwarai a cikin doron duniya ga dukkan musulmin duniya muna maka fatan rasa barka a tashi lahiya godiya ta musamman zuwa gare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryar radio iran mai magana isiya manaja mai kabu kabu bakin ofa tasha babba a jihar da magana daga nan shafura da jihar Malam barka muna maka barka da alhamishi da fatan kai da ma'aikatar radio na Iran kun tashi lafiya aiki kuma. To masha Allah muna muku fata alkhairi. To wannan maulidin na malaman wa'azi na duniya ko kuma ce na Najeriya ko ma Nijar baki da cikin wannan watan na Ramadan da ake gabatarwa lalle abu ne mai kyau. yana da kyau a ce duk malamin zai wa'azi ya tsaya nutsu ya ajiye hankalin shi ya tsaya faɗi gaskiya domin kalle yi abin da zai cima kan shi buri eh, wa'azi shi ba na ci buri ba na cin buri ba ne wa'azi na waɗin gaskiya na waɗin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam da waɗin Allah ka faɗi gaskiya abin da ka san alkur'ani ya hana kal ayi ka faɗe shi abin da ka sa alƙur'ani ya halitta a yi shi a yi shi kuma bi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da manzan Allah ya yi ya bar mana a faɗin duniyar wannan bi koyi da shi insha Allah shi ne wa'azi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran ina muku barka da wannan rana ta alhamis fatan da kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara kusa lokal ganin magani a tarihin najeriya muna godiya a kan wannan dama da kuke ba mu fito albarkacin bakinmu to a matsayi na ɗan najeriya a zahirin gaskiya mu a ƙasarmu ta najeriya ba mu da wata majalisa ta malamai ko kuma in ce ba mu da wata shari'a ta bangaren addinin musulunci wanda ke tona shari'a an kafa ta domin addinin musulunci a wannan ƙasa mu amma alhamdulillah mun yi farin ciki a matsayin mu ƙasa da bana aka sa wannan doka ta watan wa'azin tafsirin ramadan da cewa ba kowa ba ne za a ba shi dama a matsayin ya jagoranci al'umma wajen tamsir to yana da kyau kuma su malamai masu gudanar da tafsir don allah muna kira a gare su da su cire son zuciya kuma su cire wato ƙungiyanci a cikin dukkan tafsir da za su gudanar a cikin wannan sannan kuma daga ƙarshe kuma su guji jefa kansu a ɓangaren siyasa a wajen tafsir saboda idan malami ya hau kujera a matsayinsa na malami to ya tunani cewa na kujerar da ya hau kujerar allah ce a kan ba wai kujerar wani sarki ko wani ɗan siyasa ko wata ƙungiya ba ce a'a ya sani cewa aiki ne zai yi kuma aikin da zai yi ba ne biya shi in ba allah ba Idan haka muke ƙara kira da shugabanninmu da malamanmu suna jira don allah da su guji irin waɗannan wa'azi wanda suke cin mutuncin 'yan uwansu malamai ko kuma suke cin zarafin wasu ƙungiyoyi na addini saboda bambancin aƙida kuma gaba ɗaya in ma ka duba cewa a addinin musulunci gaba ɗaya a shi addinin musulunci guda ɗaya ne Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun sashen Hausa Radio Tehran namu na barkanmu da safiya barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a daidai wannan lokaci da fatan kowa yana lafiya. Malam Hassan barka ina ma barka da safiyan Juma'a da kai da ma'aikatan sashen Hausa Radio Tehran da masu sauraro gabaki ɗaya na faɗin duniya ina muku har kwa fata alkari ina na barkanmu da safiyan Juma'a alkaran da ke cikin wannan yini Allah ka haɗa mu da su aka saka kuma Allah ka kare mu. muna godiya ta musamman ga sashen hausa rediyo ta hiran da musamman hassan barka da wannan damar da kuke ta bamu ubangiji allah kara ɗaukaka allah kara ɗaukaka allah kai mana jagoranci ina mukuwar kwafa ta alkhairi sunana umar abubakar daga zaria kaduna sitan nigeria bisalam To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ko masu saurare daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu ya ci barkanmu da haka mai magana na Lawali Allo daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh, na dangane da wannan maudu'in da ka dora mana so gaskiya wannan shawarar da suka bayar shawara ce mai kyau wanda da za a yi aiki da ita yadda ya kamata gaskiya za a samu cigaba sosai a wannan bangaren sai dai inda matsalan yake masu tantancewa wani lokacin kuma su ne suke tabka kurakuran da ake magana a kai saboda haka dai ya kamata a ce an tsaya an tantance duk wani malami da zai zo ya yi tafsiri ko kuma ya zo ya jagoranci mutane a irin iren wayannan lokuta wanda gaskiya wayansu da shiru su kai da bakin su da zai fi alheri fatan mu da ya sa su gane kuma al'umma ta gane a tashi lafiya sashi hausa na BOH Allah kuma ya kai mu Ramadan lafiya yi shi cikin ƙoshin lafiya da wadatan arziki da fatan Allah mai maimaita na baɗin badada na mu kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci Iran. kai tsaye kuna tare da Ali Idi Sumal wanda aka yi sani da Ali Jamaika a cikin garin Magare tare cikin jihar da Magaram a nan jamhuriyar Nijar. To Hassan barka muna godiya da ake ba mu dama tofa albarkacin baki dangance da dukkanin abubuwa da suke wakana a sassa na duniya daban-daban. To wannan shawara da aka kawo ta majalisar koli da aka kawo domin tantance masu wa'azi a ganin mu yayi daidai saboda inda son samu nema ma shawara tamu duk wani mutumin da yake tamsiri yake wa'azi a shawarar mu ya kamata a ce an mishi wankin an mai an duba lafiyar kwakwalwar shi a gani saboda a gaskiya akwai masu wa'azin da suke taka rawa wajen ƙara tunzura jama'a da ƙara sa jama'a su guzurcewa magabata to wannan ita ce shawara ta assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatahu gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sunana ibrahim mai wankin hula a garin maigodi a kimba jihar neja a hakikanin gaskiya a halin yanzu babu wata hukuma wadda ke gudanar da ayyuka irin na musulunci a najeriya a hukumance ko da a misali za a ce za a kawo su tsare-tsaren ɗaukar masu tasirai to gaskiya abin akwai son zuciya kuma sun mai da abin siyasa saboda mafi yawanci masu gudanar da tafsirai a musamman ƙasa ta najeriya za ka ga akwai son zuciya kuma da ba tafi suke akan tafarkin allah da annabi ba saboda idan ba haka ba bai yiwuwa a ce duk mafi yawanci za ga mafi yawancin malaman suna tafsirai ne akan soke-soken juna da tsokanar juna sun kaucewa wa ainihin koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda shi addinin musulunci ba bambanci idan ka karba kalma musulunci a zuciyarka ko kuma a rayuwarka to ba ka taba nuna bambanci akan wani sai dai ka kokarin idan dan uwanka ya kauce ma hanya da kokarin jawo shi ka nuna mai gaskiya haƙiƙanin gaskiya abin da kenan ba ka soke shi ba ko kuma zage-zage ba ibrahim ya wanke hula a garin mai gode a kimbu jihar niger sunana nasiru malam sule malam falalu daga babban birnin yamai Radio Jamhuriyar Musulunci ta Tehran muna yi miki fatan alheri, muna wa mai gabatar da shiri fatan alheri. To ai daman ita rayuwa ta duniya in karshe ana cewa ana samun matsala a cikin musulunci ta bangaren malamai ne ma. Su waɗansu daga cikin wasu malaman su ne suke mai da kansu 'yan yara ɗiɗi 'yan kuma shan 'yan bi bari mu sha bari mu bi mu sha zuma bari mu bi mu sha zaki bari mu bi mu sha abubuwa yawancin waɗansu malamai hakan inda aka haka ya yi daidai ina wa ita wannan majalisar koli ta bangaren shari'ar musulunci kuma da ta ware malaman da za su gabatar da wa'azi musamman ma a wannan lokaci na fuskantar watan ramadan haka yi daidai inda ma malaman suna hutawa suna faɗin gaskiya wasu abubuwan da ba za a yi su ba yan sai ga malami jewa ya biye wa eh, masu 'yan siyasa ne maimakon ga gaskiya yadda zai faɗe ta malami bai ya hutawa ya faɗi gaskiya kawai sai dai ya bi iya san kan waɗannan 'yan siyasar ko iya kan san waɗannan yanzu duniya ta zama sai a hankali malami ne da girman shi da mutuncin shi sai ka gan shi yana zuwa yana dukawa wanda bashi da daraja bashi da mutunci bashi da komai kai ku alhali malami hafizin ƙur'ani na Allah ya baka ka da baiwarka sai dai wani shugaban ya zo ya durkusa ya gaida ka amma sai ga malami yana zuwa yana ta abubuwan da bai kamata ba me yasa kake gani ana ta samun matsala ta bangaren musulunci ana ta samun baraka duk rishin wannan duk wannan halayen ne da yasa malamai sun fita suna faɗin gaskiya akan abu sun koma 'yan siyasa sun koma 'yan wasu abubuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na jamhuriyar musulunci ta hiran eh da farko dai suna na abdullahi telaru mai ganin mutuncin ya daga dan malam jihar Mara malam hassan barka yana godiya da kuke bamu dama muna wa albarkacin bakin mu dangance da wannan maudu'i wanda kuka aza na majalisar harkokin majalisar koli ta harkokin musulunci a nigeria ta kawo dokar cewa duk malamin da zai yi wa'azi musamman wannan wata mai albarka da ke tuke tun karo mu eh sai an zo an tantance shi to duk da harkokin yanzu sun zai irin yadda suka zama muna goyon bayan wannan majalisa ga mata nigeria ba kai duka mata kowace ƙasa yana da kyau a ce an kula dangance da ire-iren wannan abubuwa saboda ana samun matsaloli wayansu malaman suna amfani da wannan dama su zo su jajama mutane abubuwa da wanda yake gashi nan a zamu a kai ana soke-soken juna daga wannan mazabaha daga zuwa waccan mazabaha kaga wannan abu ya kamata ba Assalamu alaikum taron murya musulunci suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura hakikan wanga eh, hukunci da majalisar walin Najeriya ta ɗauka kan masu wa'azi wanda suke wa'azi suna abin da ba shi ba ne ko kuma wannan malami ya soki wancan malami ko kuma ya yi san ran shi dai to wannan abu in dai haza majalisar wannan za ta shigo ta daidaita wannan lamari to shine mai kyau da shi dai watan ramadana ko wance duka ma eh, masu wa'azi cikin ko a cikin watan ramadana ko kuma cikin masallatai haka na kamsa salawati to ya kamata abin da gani abin da allah ce annabin allah waɗi to ka waɗi gaskiya sai ta duniyar nan dai komin iyaka dai barinta za ka yi kuma allah kewa wanga eh, ibada da annabinsa to kuma da kanka to muna kira dai ga wagga malamai dai lawan wanda ya kara masu imani ya kara masu wannan rahama kuma Allah taimake mu gabaki daya gabe su dai malamai magajan annabawa ne kuma muna kira gare su to dan Allah su haɗa kansu su zama tsuntsiya madaurin ki ɗaya domin su faɗakar da jama'a ko ina muku fata alkai rediyo tare mai musulunci sunana shugaba Iliya Kanti shayi garkin daura To masu mu da hakan ne kuma kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan Barka Agadis da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya.